hali da son yin yaki ba dan riya ko alfahari ba la riya an wala fakhra babu wujubin nafi wa ma yajibu min al-jihadi wa niyya yace babin da ke bayanin wajabtin fito baki daya in limamin musulmai shugaban musulmi karkashin tuta daya yace in firu jami'a yace hayya ala jihad kowa ya fito ga kafirai nan a bakin bada ko ga kafirai nan sun shigo suna wulakanta mata mutane ko ga kafirai nan sun kawo hari yace kowa sai ya fito don aje a kare a kare wannan yaki sannan kowa ya to dama mun ce ɗayan ne guda uku shine ya ba a fito wannan yana ciki eh, lokacin da aka ce ga sunan sun zo bakin daga dab da su shigo ko ko an zo an yi sahu da su ga sunan ana kashe-kashe ana yaki bai halatta kowa ya gudu ba mun gane ko wa ma yajibu min al-jihadi da abin da ya wajaba na yaki in ba ka yi yaki ba wan niyyati kai ta yin niyya ka ɗau niyya cewa ran da Allah ya kawo yaki za a yi yaki a tada addinin Allah a yi ma addinin Allah gata a yi kaza kaza in Allah ya kawo yaki kai ko ka samu nasara ko a kashe ka samu shahada in Allah bai kawo yaki ba niyya manzo Allah ce lakin jihadun wa niyya la hijrata ba'da al-fath lakin jihadun wa niyya sai dai jihadi da yin niyya yin jihadi wa qawlihi da fadan Allah madaukakin sarki in fi ruhi safan wa thiqala ku fito baki daya tare da iyalan ku ne ko ko ku kadai da kayan ku ne ko ko a babu kaya kuna da abin hawa ko babu abin hawa kuna jin nauyin jiki ko ko babu nauyi wajahidu ku yi yaki a cikin yima addinin Allah gata a cikin tada addinin Allah bi amwalikum sai ya fara yake da dukiyarku wa anfusikum da kawunan da rayukanku fi sabilillahi a cikin yakin da addinin Allah zalikum khairul lakum Allah ne yace wannan abin shi yafi muku alkhairi ba koyewa gida ba ba kana gudun kai kana da dukiya ba ko ka tara kaza ko kana a Allah yace zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna in kuka kasance kuna sane da haka Lauka na araban qariban sai Allah ya ce manzo Allah ai da a ce wani roman duniya ne kusa wa safaran qasida da tafiya kuma ko wacce take bata da wahala ma'ana abin da za je a samu abu ne wanda yake babu wahala tafiya kuma ba mai tazara ba ce suna ganin babu wahala la tabauka da sun zo sun tafi da kai walakin sai da cewa ba'udat alaihim shukka tazarar tafiya ce kai musu nesa sai suna jin tsoro wa sayahlifuna billahi a sannu za su yi rantsuwa da Allah su ce ne wa sayahlifuna billahi law istata'ana la kharajna maku, za su zo suna rantsuwa suna cewa da muna iko da mun iya da muna da iko da mun fita tare da ku ba haka nan ne, suna da iko suna iyawa abinda ya hana su dukiyar da suka tara abubuwan san duniya nan ganin kuma tafiyar tana da wahala kamar gazuwar tabu a cikin tsananin zafi ga talauci ga wahala kuma Allah ya jarrabe su da wani abu lokacin da za a girbe amfanin gona kenan lokacin Allah ya ce manzo Allah ya ce ka san sai imani ko mu'minai sai imanin gaske lokacin da za a yi girban amfanin gona waye isa ce ka bar gona ko ka bar lamu ko ka bar gari? a lokacin Allah ya jarrabe su da aje yakin ta da addinin Allah duk inda kake halin da kake ci wallahi tallahi sai Allah ya jarrabe kada ka taba tsammanin cewa imanin ka na nan lafiya ba da jarraba ba sai Allah ya jarrabe ka a cikin lafiyar ka a cikin dukiyar duk inda ka kai ka kai annabi ayyuba ne wurin Allah darajar ka da annabi ayyuba wurin Allah waye ne shi darajar wata ce amma sai da Allah ya jarrabe ba haka bane kai da annabi yusuf kai da annabi Musa kai da annabi Yusuf duk darajar ka wallahi tallahi sai Allah ya jarrabe ka sai ka ji ba daɗi a cikin hanyar ta da addinin Allah in ba haka ba ka tuhumci imanin ka wallahi ahasiban nasu an yi turaku an ya kunu amanna ta mutane suke za a kyale su su rinka cewa mu muminai ne mun ba da imani mu musulmai ne muke yi wa hum la ba za a jarrabe su a fitine su ba a gani yaya za ka yi za ka rabu da wani bangare cikin dukiyarka saboda Allah ko ba za ka bari ba za ka bar kasuwancinka saboda Allah ko ko a'a ba za ka bari za ka taimaka za duk suna nan Allah yana jarraban kowa ɗaya bayan ɗaya gwargwadon karfin imani ka gwargwadon irin jarraban da Allah zai yi wa qawlihi da fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah malakum idza qila lakum shuru fi sabilillahi isaqantum ila al-ard me yasa in aka ce ku fito cikin yakin ta da addinin Allah sai ku rinka jin kiwuya kuna makalewa kuna lafafa arabitun bil hayatid dunya min al-akhirah kun fi ta rayuwar duniya ce akan rayuwar lahira إلى قوله على كل شيء قدير ويذكر عن ابن عباس أن أنبت أنا أنبت عبد الله بن عباس ya gafar Allah ya dare shi yace saraya ku fito jama'a jama'a mutafarrisina wa innan fi haka wa innan fi haka wa innan fi haka yuqalu ahadu ahadu kubati kuba قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربو دك عبد الله بن عباس الله كان مسجد دايتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي تبس من ذا الله تيرا da annabi Allah tabbata gare shi yace yawmal fati ranan da aka bude makka la hijrata ba'da al-fatihi babu hijra babu kaura daga makka zuwa madina daga yau da makka tana biladu kufrin kasa ce ta kafirci yau an bude ta ta zama kasan musulunci a lokacin da take kasa ce ta kafirci za ka yi hijira daga makka zuwa madina madina kadai ce kasa ta musulunci to yau makka da madina duk sun zama kasa ta musulunci to ina za ka yi hijira ka je to me ya saura sai manzo Allah ce walakin jihadun waliya daidai dai jihadi da kuma niyyar yin jihadi din wai za su fanfiru in limamin shugaban musulmai ce ku fito baki daya aje ayi jihadi yace ku fito باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسجد بعد ويقتل في باب اللي بيان كافر يكشف مسلمي أشكين ياكل addinin الدين الله وانا مسلمي samu شهادة sa'annan wannan kafirin bayan an haka ya musulunta ya kyautata addininsa sa'annan shi kuma ya je wani yakinta da addinin Allah a kashe menene hukuncinsa ya zama mai kenan ya ci ba kenan ko ma'ana shi ne ya sa wancan musulmin ya samu shahada shi ne ya sababin wancan musulmin ya samu ɗaukaka sa'an nan shi kuma ya zo wani arna ya yi ya samu ɗaukaka wurin Allah maɗaukakin sarki قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كربو daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadhaku Allah ila ne. Allah madaukakin sarki yana yi wa mutane biyu dariya yaqtulu ahaduhuma al ɗaya ya kashe ɗaya. yadkhulani aljannata su duka za su shiga aljanna wannan lokacin da yake kafiri ya kace ka kai ka samu shahada za ka shiga aljanna shi ba kana bin ana bin sa bashi ba kenan da ya mutu cikin kafirci shi kenan yana akwai bashi a kansa bayan an gama yaki ya zo ya musulunta ya kyautata addinin sa ya bi ya ji tsoron Allah ya kama hanya kiryan kiryan yana bin manzo Allah babu shakka babu ja da baya nan shi kuma wani yakin ya tashi aka je ya je yakin ta da addinin Allah wancan yakin yana bayan kafirci yana yana ya kashe musulmi a wannan yana bayan musulunci zai kashe kafirai sai aka kashe shi wancan ya samu shahada shi ma ya samu shahada dukkan su za su ga aljanna to shine Allah madaukin sarki yake mama yake wannan ya aka ce manzo Allah yake Allah yana yi ma wa'ansu mutane biyu dariya akan haka yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu wannan zai yaki a cikin da addinin Allah a kashe shi thumma yatubu Allahu ala sa'annan wanda ya kisan shi kuma Allah ya yafe ya tuba ya koma ga Allah ya kyautata addininsa sa'annan shi kuma ya je cikin yaki ta da addinin Allah a kashe duk sun zama yan aljanna kenan dama matsalar da aka cewa ya zahakullahu Allah ya yi dariya ya manzo Allah ya ce na ke hannun Allah mun bayyana matsayin malamai kai ko tauhidul asma'i was sifat kenan ai mun tattauna kai ko ha mun taba tattaunawa ko in ba haka ba zai zo kitabu tauhid matsaloli ne da malamai suka sabani a ciki kowanne da kyakkyawan niyyarsa ba suka ce muka ce Allah ya rariya man eh, sarkin da raina ke hannunsa ma'ana waɗannan hannu da ido da ji da ne. gabo abubuwa ne da suke eh, gabobi ne na dan adam in aka dangana ma Allah maana an kamanta Allah da dan adam kenan da masaluki kenan sai suka ce a'a ba za a fada ba wallazina fi biyadihi sai ce wannan rantsi da sarki lokacin da raina ke hannun kudurarsa da sai su awwala waɗanne sai wa malamai kuma suka ce ahlu tahqiq suka ce a'a abin da ya kai ku wannan shine kun yi tunanin kamanta makaluki da Allah shi sa kuka je kore wannan amma ai yadda al'amarin yake suna ce suna ne kadai suka hada amma hakikanin daban-daban shi yasa in kace ya hannu na Allah madaukin hannun Allah madaukin sarki ko ido ko menene suna al a haduwa a cikin suna baya tabbatar da cewa hakikanin abin sun zamo daidai mun gane ko hannun dan adam hannun riga, bakin dan adam bakin ruwa ido ruwa menene da menene kowanne suna ne Abdullahi dan Abbas yace duk abin da aka faɗa ma sunan shi a cikin aljanna yace daban yake da na duniya babu kama babu babu munasaba sai dai sunar kadai ina ga Allah da bayansa ina ga al-khaliq wal makhluq yasa suka ce suna ne kadai tunda manzo Allah ya faɗa haka a lokacin da manzo Allah ya faɗa a cikin sahabbai ne akwai manyan malamai kamar su Abubakar da Umar akwai waɗanda matsakaitan sahabbai kamar malamai kamar su Abu Hurairah akwai larabawan kauye da yanzu suka zo da a ce wannan yana bukatan bayani da tawili manzo Allah ba zai shiru ya bar shi haka ba zai bayyana musu yadda abin yake to da a ce su ma sun fahimci kamanta Allah da bayansa da fi nemi bayani tunda duk haka bai faru ba aka ce suna ne al-ijtima'u fil ismi la yastalzimu al-ijtima'u fil ma'ana Kasancewan abu biyu sun yi musharaka cikin suna baya nuna cewa eh, ma'ana hakikalin su ya zama daya sannan sai suka ce to ku masu tawili da kuke cewa in aka ce hannu ko kaza kaza kaza na Allah to me ai akwai wani wuri da kuke faɗa kuma kuna cewa ji da gani ai wannan su ma dan adam na da su in aka ce Allah na ji Allah na gani Allah to ai su ma dan adam an ce yana ji yana gani yaya kuka yi da wannan suka ce sai a tsarkake Allah madauki sarki ji ba irin na dan adam ba gani ba irin na dan adam ba suka ce hannu ba irin na dan adam ba idanu ba irin na dan adam ba malam ba komai haka nan sunan nake da kawai Allahu akbar matsala ce mai wahala a ciki tauhidul asma'i was sifat akwai littafi da muka rubuta a ciki alhamdulillah rabbil alamin adillatul asbat fi tauhidil asma'i was sifat adillatul asbat fi tauhidil asma'i was sifat duk wa'ansu mas'aloli masu mas'ala ce da manyan malamai ma sai da suka sai da suka zamiya balle kai da ban kware ba a cikin ilimi sai fa sai ka bi a hankali ana tafiya ana tafiya ana tafiya har sai a zo a fahimta abin da yake kawo shine abin da dan adam ya gani shine yake yake sawwara shi a cikin kwakwalwarsa mun ba ku labarin wanda ya taba ganin kaza yana ganin kaza sai aka dauke idanunsa ko eh wani ne Allah ya bashi yana nan sai Allah ya ɗauki maganansa ana na wata rana sai Allah ya mishi arziki maganan suka fito ba abin da ya gani cikin duniyar nan sai kaza zakara sai kuma Allah ya ɗauki magana duk tasawurin shi a duniyan nan duk abin da kace mai duniyan nan ba abin da zai zo cikin kwalwarsa sai ne sai zakara dan me dan abin da ya taba gani kenan in aka zo ana jira da shi ana ba shi labari akwai wata dabba sunanta giwa to giwa sai ta tunane ya giwa take ta yi girman kaza ta yi girman zakara Haka ce akwai wata dabba kamar tsuntsuwa ta yi girman zakara akwai dan me yasa yake kamanta da wannan abin da ya taba gani kenan shi yasa abin da kai ka gani game da dan adam gabobinsa da menene da menene a a ai daban-daban suke daban-daban suke ko ba dan adam na da hanjin ciki ba an kiyashi shi ma yana da wa'annan duka yaya suke ɗaya suke قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عنبسة بن ابن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن كربو ابو هريره الله كرم سيدايتي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر يتي نازو منزل الله صلى الله عليه وسلم حال كسنتي وسينا خيبر بعد ما افتتحوها باين اي فتو خيبر ام بود خيبر فقلت يا رسول الله Allah يا من زن الله wani لي كباني وانا أبو تكري بياكي فقال بعض بني سعيد بن العاص سيواني تكين ‘ya'yan sa'idu dan ace ce la tushim lahu ya rasulullahi kada a bashi kuma ya manzo Allah fa qala abu sai abu huraira ce hadha qatil ibn qawqal wannan shine wanda ya kashe dan qawqal abu huraira ya zo ya ce a bashi sai ce a'a kar a bari sai Abu Hurairah ce ai kai ne wannan kai ne ka kashe dan kaukar ma'ana yana son ya ya fadi wani abin da zai aibata shi kenan qala ibn sa'id ibn sa'id ibn al-as sai dan sa'id dan as yace wa ajaban liwabrin tadalla alaina min qudumi dha'ni yan'a alayya qatl rajulin muslimin akramahu Allah ala yadayya wa lam yuhinni ala yadayhi da Abu Hurairah ya manzo Allah bani sai wanda ya ce a'a kar a bashi sai abu ya ce ai kai kashe ibn qayyim sai shi ya ce wa mamaki wabrin da wani dan tinkiya ko dan akuya wabr wata dabba ce bata kai akuya ba bata kai akuya ba eh, tana da jela gajeruwa malamai suka ce a dabbu tana cin dabbobin da ake ci dan an ce in mutum ya dauki harama ya farauce ta zai bada fidi zai bada zai zai zai zai biya ah, zai biya fidiya na ah, akuya sai suka ce yayi daidai ne ce yar dabba ce ba ta girman akuya ba tana da jela yar gajeruwar jera jela akwai kasashen da ake samu to abin da yake nufi yana son ya aibata Abu Huraira yace wa ajaban wabri da wannan yar dabba ta dalla alaina ya sassauko muna min kuduni za'anin daga kan dutse inda ai kan tsaunin da ake ce ma kuduni za'anin yana nufin kasan jausu kenan garin su Abu Huraira inda Abu Huraira ya fito wa ajaban mamakin wannan mutumin da ya fito ba kauye ya fito kauyen ya zo kuma yana aibata ni yana alayya yana aibata ni qatla rajulin saboda na kashe wani mutumin da Allah ya girmama shi da ni na kashe shi ma'ana lokacin wannan ba musulmi bane da ya kashe wancan ba ya samu shahada ba Allah ya girmama wancan kenan sa'annan shi kuma yace wa lam yuhinni ala yadayhi a lokacin da a ce shi wannan kafiri aka kashe ya shiga wulakanci kenan ya mutu kafiri qala fala adri ashama lahu am lam yace ban sani ba ko manzo Allah ya ba Abu Hurairah wani abu cikin riba yaki ko bai bashi ba yusimu lahu aw lam yusimu lahu qala sufyan wa haddathani sa'idi as-sa'idi an jaddihi sa'idi ya ba labarin wannan labarin an daga kakansa daga Abu Hurairah qala Abu Abdullah sa'idi Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As babu man iftara al-ghazwa ala sawmi babin da ke bayanin wanda a cikin ayyuka na bilbili ya zabi yayi yaki maimakon ya rinka yin azumi ya ga in yana yin azumin na bilbili kullum ba zai samu karfin yin yaki ba sai ya dakatar da yin azumin na bilbili duk sa'an da za a je yaki ya zama yana da karfi yana da kwari yana iya zuwa yaki sai ya fito a ciki da shi قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت عرف بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو يتي أبو طلحة الأنصاري يا كفن شي بايا أزم النافل جدي زمن من الله صلى الله عليه وسلم سبو دياكي duk sa'an da yaki ya tashi ya zamo yana shirye ya je yaki falamma qubida annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah ya bar duniya lam arahu muftiran tun daga nan sai ya kama yana azumin nafila baya cin ruwa sai dai ranar sallah karamar sallah ko babban sallah babun yace wani babi الشهادة سبع سوى القتل يتي mutane bakwai. Allah na basu ladan shahidai banda wanda aka kashe a cikin yaki wannan shine shahidin na gaske sauran waɗannan mutane bakwai wani lokaci a ce biyar wani lokaci a ce bakwai wani lokaci za ka kirga ja kusa arba'in duk waɗansu abubuwa ne da shari'a ta karrama mutane duk wanda haka ya same shi yana da nutsai a cikin bin Allah haka zai same shi Allah zai ba shi ladan shahidai shahada guda bakwai ne wani ne aka ce man kutila duna malihi aw irdihi fa huwa shahidun masu fashi da makamai ne suka zo za su doki ɗauki dukiyarka za su kwace ka kiya suka kashe ka za ka samu ladan shahada ko sun zo za su ci mutuncin matarka au duna irdihi au duna ahlihi za su ci mutuncinka za su kuma zarafi ko za su za su ci mutuncin iyalinka kana kallo ka ta san musu su kashe ka in kana natsi a cikin bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah zai baka ladan shahidai haka mace da ta mutu a cikin lissafi akan gwiwa Allah zai ba ta ladan shahidai wanda ya samu ciki ya murde ya kashe shi ko kuwa annoba ta faru a gari ta kashe shi ko kuwa a'a gini ne ya fado a kansa ya kashe shi duk wa'annan suna cikin wa'anda Allah zai karrama su ya ba su ladan shahidai an baka ladan wani baya nuna kai da wani fa kun zamo ɗaya. dan kasancewa ba ɗaya kuke ba aka ce an baka ladan wani irin na wani mun gane ko saboda kasancewa shine asali kenan ko hmm? komai za a yi za a yi musu wanka za a zo da kafani za a je a binne su ai aka ce za a ba ba wannan kada ne bambanci ba ai aka ce wala ta fa lamin ladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wa'annan girma ma su zai a ba su lada irin da shahidai amma wannan karramawa ahya'an yurzaquna ba za a yi musu wanka ba ba za a yi musu shi yasa ai aka ce maka ladan su a irin ladan su za a baka kai da su ba ɗaya ne. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga Abu Hurairah ta Allah kara masa dace manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi yace ash-shuhada'u khamsatun masu samun ladan shahidai guda biyar ne a wancan da muka fada kan babin guda bakwai Imam Malik ya rawaito shi a cikin muwassa kala yace manzon Allah ce mutum biyar za a ba su ladan shahidai al-mas'un wanda annoba ta zo ta yadu a ƙasa ta kashe shi in yana cikakkiyar bin Allah madaukakin sarki da sunnar ma'aiki Allah zai karrama shi ba shi ladan shahidai wal da wanda cikinsa ya murde sai ya fadi ya mutu wal ghariqu da wanda ya fada rijiya ko ya fada cikin ruwa ya halaka wa sahibul hadmi da wanda gini ya fado a kansa wa shahidu fi sabilillah kaji kuma aka ce wa shahidu fi sabilillah da wanda ya je yakin da addinin Allah wanda ya same shi duk za a ba su ladan shahidai amma wanda ya je yakin da addinin Allah yana sama da su a cikin wa'ansu matakan قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن حفصه بنت سيرين عن انس رضي الله عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كربو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'un shahadatu li kulli muslimin annoba shaida ce game da musulmai musulmi babu qaulin lahi ta'ala babin fadar Allah maɗaukacin sarki la sauyin alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari ai ba za su taɓa zamowa daidai ba wal mujahiduna fi sabilillah mu'minai wa'anda suka zauna ba su yaki ba da wanda suka tashi zuwa yaki ai ba za su zama daidai ba har ga Allah na ɗauki sarki ko da wa'anda suka zauna suka ki da wanda suka je suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu aka ce ai ba za su yi daidai ba wurin Allah wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim da dukiyarsu duk sa'an da Allah zai kawo yaki zancen jihadi sai ga ya fara da dukiya da kawuna don lokacin jihadi din nan tashi bukatar dukiya tana da matukan muhimmanci Sa'an nan dan adam zuciyarsa ba ta son ta rabu da dukiya yasa sai Allah ya gabatar da dukiya dan ana bukatar ta lokacin jihadi zaka sai makamai ka ba mutane kamar yadda suke zai suna ba su kuma su je su karkace ku gana da dukiya ka je ka saya ka ba su a tara a karkashin tuta daya ana bada horo in jihadi ya tashi sai a yi jihadi fi sabilillahi amma kara zube kowa ga ya kama gabansa ko ya menene da menene an ne ɗaya sai zai birgitar da duk Kano baki daya saboda me saboda an fita cikin kariyar Allah madaukakin sarki فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ألا ياتي في توأن سكي جهادي لدوك يرسو دكاونا على القائدين أكون وأن سكي مسلمين ثم بسجسي جهادي با درجة ياتي في تاسو وكلا وعد الله الحسنى هو النعت ألا يمسع الكورن الجنة تكاوان أيشي وفضل الله المجاهدين على القائدين فأن ألا ياتي في توأن سكي جهادي سبقا وأن بسجسي إلى قوله surar rahima zuwa karshen aya قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت يا نا يتي من يتي يا براء دم عازب يتي لما نزلت ليعين da wannan aya ta sauka la yastawi alqa'iduna min almu'minina wannan aya da yake waɗanda suka zauna suka fi zuwa yaki da waɗanda suka fi ba dai ba dai suke ba wurin Allah da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaidan sai manzo Allah ya kira sakataren sa zaidu faja bi katifin sai ya zo da abin rubutu takaddar rubutu wannan lokacin ko allon rubutu in ma a samu fata ko allo kashin baya kashin kafadan dabba eh, na rakumi wanda yake yana da fa'i shi ake rubutu fa ha sai ya rubuta وشك ابن أم مكتوم ضرارته سي عبد الله دم أم مكتوم الأعمى وان الله يتوكد سورة عبس وتولى عن أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتمسك abdullahi dan umar maktum ya zo ya ce ya ya sai zai ce to ya manzo Allah gashi ni makaho ne yaya za a yi an ce kuma waɗanda ba sai yaki ba ba za su yi daidai da wanda su tafi ba ni kuma makaho ne kuma ba zan iya zuwa yaki ba ya za a yi kenan fa nazalat sai Allah ya saukar da aya la yastawil qa'iruna min almu'minina sai aka toga sai aka ce ghairu qulil zarar don Allah ce laisa alal a'ma haraj wala alal araj wala alal maridi waɗanda uzuri ne yasa ba samu ba su ke tafiya saboda makahu ne baya gani ko gurgu ne ko mara lafiya ne aka ce wannan an togace su a ciki قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن صالح الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي انه قال shi yace salibun sa'ad dan sa'ad da as-sa'idi yace ra'aytu marwan ibn al-hakam jalisan fil masjid yace na ga marwan dan hakam yana zaune a masallaci fa aqbaltu hatta jalastu ila jambihi sai na zo na zauna kusa da shi fa akhbarana anna zaid ibn thabit sai ba mu labari cewa zaid dan thabit akhbarahu ya ba shi labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amla alaihi manzon Allah ya yi masa imla'i yana faɗa yana rubutawa la yasawi qa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah manzon Allah na fada yana rubutawa qala yace faja'ahu ibn ummi maktum sai abdullahi dan ummu maktum yazo wa huwa yumilluha manzon Allah yana faɗa yana rubutawa alayya fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah law astati'ul jihada la jahadtu da zan iya yin yaki da nayi yaki law harfu menene nan harfu tamanni din a harfu tina'i din tina'i abinda ya hana ni zuwa jihadi rashin iko na iyawa wa kana rajulan a'ma yace mutum ne kuwa makahu fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzon Allah wa fakhidhu ala fakhidhi manzon Allah na kusa da ni muna kusa da juna cinya ta kusa da cinyan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa faqulat alayya a lokacin da ake saukarwa manzon Allah ayan alqur'ani sai ya shiga wani hali mai wahala har wanda take kusa da shi ya ji nauyi hatta khiftu an turadda faqizi yace har na ji tsoron kar a tsaga min cinyata tunda ta na kusan cinyin ma'aiki ga halin da manzon Allah ya shiga dama ai wahayi na da nauyi ko hmm? ya yahya khudh alkitaba bi quwwa ko inna sanulqi alayka qawlan khafifan yace khafifan yace saqilan haka aya haka nan aya ce in kike ga manzon kaga manzon Allah ana saukar masa da wahayi ko min tsananin sanyi sai kaga yana gumi ko kisa Allah ya yahya wane ne yahya annabin Allah ne ko amma me aka ce masa khudhil kitaba bi quwwa littafin Allah ana rike shi ne kurje da gaske a ɗauki ana aiki gadan-gadan ba wasanni ake da littafin Allah ba shi ne ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura kenan alqur'ani ba zai fassaru ba ba za iya karanta shi ba ba kenan har aka zo alqur'ani ya zama sai dai a rubuta a sha a rubuta a laya a rubuta menene da menene to ya faɗi haka karantawa ake yi da tajwidi in kaji ana karanta alkur'ani malamai suka ce kullama tadabbarta ma'anil qur'an izzatta istighraba ka annaka lam takra'ahu min qabl duk sa'an da kaji wanda ya kware cikin alqur'ani yana karanta wallahi sai kaji cewa kaman ayoyin nan yanzu kake jin ta amma aka je ana karanta alkur'ani ba tajwidi ba makarijul huruf ba menene ma'ana zaƙin karatun ma ya tafi sa’an nan ma’anan ba za a yi aiki to balle a zo a ce shari'ar Allah a kafa shari’an al’ur’ai sun masurriya an sa’an nan aka yayi ma manzan Allah halin da yake cikin aka saukar masa da wahayi fa an zana ma wa azza wa jalla ghairu ulil darari nan aka saukar da wannan aya wacce ta togace marasa lafiya a cikin wa'anda ba su tafi ba babu sabri inda alqitali babin da ke bayanin hakuri lokacin da yaki ya kama za a yi yaki dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatamannu liqa al-aduwi wa sallallahu al-afiya wa idza laqitumuhum fa idza laqitumuhum wa idza laqitum fasbiru kada ku yi kauran kada ku yi burin a hadu da kafirai ayyaki la tatamannu liqa al-aduwi yaki ba karamin abu bane haka wa'yansu majiya karfi suke ta cewa yaushe za a je jihadi alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atu zakata suna ji a je yaki a ce ku yi hakuri tukunna a hankali ku je ku tsaye da sallah ku ne yayin da aka wajabta ce falamma kutiba alaihimul qitalu sai aka yi mai tawallau sai suka da. in kaga mutum yana fada bai ga jihadi ba bai ga wuta bai ga yaki ba alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakata majiya karfi ne aje yaki aje ai lokacin da kake zaune lafiya din nan to Allah ya rufa maka asiri kenan wallahi in fitina ta tashi wani sai yayi ridda eh wani sai yayi ridda wallahi mun hadu da mutane waɗanda suka yaki sharqal awsat mu wa'ansu su mai karatu da su wannan yace wallahi muna zaune da abokina cikin azumi mun ci sahur kenan ya tashi zai ɗebo ruwa mu sha sai Isra'ila ta harbo ban fushi kenan ya mutu wannan ya faɗi kaza wallahi tallahi ka ce in kaga jihad ga yaki wuta na tashi yace wallahi wai su gudu su gudu manzo Allah ce la tatamannu ka akwai wani abokin da muka yi karatu da wani da masare ne dan masar ne yace da abokin sa suna ci lokacin tilas ne ake sa kowa a kama ka je yaki yace abokin sa cikin azumi sun ci sahu zai je ya debo ruwa ko na sha ne ko na alwala karshen abin da za su yana tashi yace sai dace arna sun wurgo bom shi kenan sai rutsa da shi mutuwar sa kenan ma'ana suna kallon mutuwa kenan ko da manzo Allah ke lafiya mun da sa'a wa sallallahu alaihi ko roki Allah ya bada lafiya ya bada zaman lafiya amma in suka fito suka yi takiyanki har aka zo gaba a ce fasbiru ku yi hakuri a roki Allah a tsaya tsakani da Allah wanda Allah ya rubuta ma shahada Allah masu hikima suka ce idza lam tamut bis sayf mutta bi ghairi tanawwa'at al asbab wal maut wahid suka ce mutuwa kwa ɗaya ce amma sabubba mutuwa suna da yawa wannan mota ta kade shi wannan zai karo wannan a buge shi wannan a sare shi wannan zai faɗi kenan wannan kuma ya mutu yana gidansa akan shi قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب يتي عبد الله بن أبي أوفى يا ربتا fa qara'atuhu sai ya karanta ki. ma abin da ya rubuta shi ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza laqitumuhum fasbiru in kuka hadu da su to ku yi hakuri ba ja da baya Allah zai taimaki muminai kada a ja da baya babu tahridi ala al-qitali babin da ke bayanin kwadaita mutane su yakin ta da addinin Allah wa qawlihi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki har mu'minina ala al-qitali ne sai farkon aya ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala al-qitali ka kwadaita musu yaki in akwai kaza a gurin ku zuwa karshen aya قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول يتي ناجي أنس تم مالك ألا كان مسحدانا فرجوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق من زم ألا ياتي تزوى ياتي الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة sai ga muhajirai da ansarai mutanen maka da madina suna haka suna tonar rani suna haka suna gina rani inda za a yi yaki a cikin wata safiya mai tsananin sanyi falam yakul lahum abidun ya'maluna zalika ba su da bayi da za su sa su musu wannan aiki su da kansu sahabbai ke yi ya'maluna zalika lahum ma ra'a ma bihim yayin da manzon Allah ya ga abin da ya samu sahabbansa من daga دغ وحلا da دينوا sabon manzon Allah tare da manzon Allah sun je yakinta da addinin Allah aiki hurjan da suke yi ga wahala ga yunwa ga sanyi sai manzon Allah ce Allahumma innal aisha aishul akhira faghfir lil ansari muhajira yace ya Allah madaukakin sarki rayuwa tabbatacciyar rayuwa ita ce rayuwar lahira saboda haka Allah ka yi ansarawa da muhajirai gafara fa qalu mujibina lahu da suka ji haka sai ka ce an sa musu fawa kenan an sa musu ai musu kaimi kenan sai suka ce نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا فانا من زن الله منا كار شفا منا باك شفا mu ne muka yi mubaya'a da manzon Allah da Muhammad cewa matukan muna da sauran rayuwa za mu yakinta da addinin Allah babu hafril handaki yace babin da ke bayanin aka gina aka haka ranan handak ولد كينكو قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال يتي أنكر مدك أنس ألا كرمت جعل المهاجرون والأنصار يهجرون الخندق مهاجري متان مكة da ansarai mutanen madina suka hadu suna suna hakarami حول المدينة جورا المدينة وينقلون التراب على متونهم سنة أوكا كسا دغبايا ويقولون سنة فدا سوى نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا سكتمون وعند بكي mubaya'a da Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan me suka ce alal islami akan musulunci ma na abadan matukan muna da shauran rayuwa musulunci din nan ba za ya tafi shi ba wannan nabi sallallahu alaihi wasallam yajibuhum sai manzo Allah yana amsa musu waya yaqulu yana cewa Allahumma ya Allah ma madaukakin sarki innahu cewa shi yadda al'amarin yake gaskiyar al'amari la khaira illa khairul akhirah babu wani alheri tabbas tabbataccen alheri, sai na lafira. saboda haka fabarik fil ansari wal muhajira Allah ka yi ma mutanen makka da madina albarka المهاجرون سنة وين سكي هجرة لما مكة سكزوا مدينة الأنصار سنة والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه سنة ما زال الله يتي ألا كيمس البركة دول يتي ألا كيمس البركة يا فدي بنزا دوتي أجأ من زال الله تاتي تاسا قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شوبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول kana annabi sallallahu alaihi wasallam daga bara yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yankulu yana ɗaukan kasa da kansa waya Kulu yana fada laula anta mahtadaina ya Allah ba dan kai ba ba dan muwafaka ba dan muwafaka ka ba ai da ba mu shiriyu ba قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أن كربو لك براء الله كرم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ناغ من زم الله صلى الله عليه وسلم رانا لأكي غزوة الأحزاب yankulu turaba manzon Allah da kansa ke ɗaukan kasa wa wara turabu bayaba batnihi har kasa kura duk suka rufe ya cikinsa wa ya yaqulu shi yana faɗa ma'ana ashe in an je ai yaki manzo Allah ba zama yake yana bada kwaman ko da kansa in haka rami in aiki ne in yaki ake yi takobi da takobi da kansa yake zuwa ba talfo yake magana mai ne jirgin mota mai aka faɗa da kana cikin inuwa cikin AC yanzu za ta gudanar wa huwa yaqulu manzon Allah na fadar cewa laula an jama'ta daina ya Allah ba dan kai ba da ba mu shiryu ba wala tasaddaqna wala sallaina ma'ana ba dan kaiwa da ba mu yi sallah ba ba mu yi sadaka ba ma'ana sallah da sadaka dan wa ake dan Allah madaukakin sarki saboda haka ai kaga tawassuli kenan manzon Allah ke yi ko ga abin fa anzil sakinata alaina wa thabbit al aqdama illa kaina, abinda manzon Allah ke roƙo yace ka saukar da nutsuwa a cikin mu, kuma ka tabbatar da digadigin mu in muka hadu da kafirai ga abin manzon Allah ya addu'a sai da ya gabatar da yace laula anta mahtada sallaina Allah ba dan kai ba adam mu shiryu ba wala tasaddaqna wala sallaina da ba mu sadaka ba ba mu yi sallah ba ma'ana sadakan mu da sallah da komai dan kai muke yi sau yayi tawassuli kenan sannan sai roki Allah ya ce fa anzil sakinata alaina wa thabbit al-aqdam illa kaina innal ula qad bagaw alaina yace wa'annan sun yi zalunci sun zalunce mu wa idza aradu fitnatan abaina in suka nufi fitina suna son su kawo fitina sai mu kiyaye da'ima haka za ka rika gani musulmai na karewa suna kiyayewa arna da'ima suna tada fitina suna kawo fitina duk yadda aka yi suna to yaya za a yi mu mun ce annabi isa manzon Allah ne annabi muhammad manzon Allah ne ku ba ce a'a annabi isa shine manzon Allah ne muhammad ko sa ko kara ba za ku yi ba sannan duk sa'an da ake kakkauce fitina wannan yaje jangwal fitina wannan yaje jangwal fitina fitina ba ta da dadi ko kaka duk yadda aka yi ka zauna in kana zaune lafiya matukan ba addinin ka aka taba ba gani a zauna lafiya amma har aka taba addinin Allah ba sani ba sabo ko babu man habasahu al-udhru anil ghazwi babin da ke bayanin wanda hanzari ya hana shi zuwa yaki قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد ان انسا حدثهم قال raja'ana min ghazwati tabuka anas yace mun dawo daga yakin tabuka ma annabi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ha ya wa hawala sanad wa haddathana sulaiman ibn harb qala haddathana hammad huwa ibn zaid an humayd an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda yake annan nabi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah tsira da Allah tabbata a gare shi kana fi ghazatin ya kasance a cikin wani yaki faƙala sai ce inna aqwaman bil madinati sai manzo Allah ce akwai wa'ansu mutane a Madina khalfana bayan ma salatna shi'ban wala wadiyan duk wata hanya ko wani kware da muka shiga illa wa ma'ana suna tare da mu habasahum al'udhur hanzari ne ya hana su zuwa amma duk inda muka je zukatan suna tare da mu وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن انس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول أصف يتي سند فرقو وأن أكسي حدثنا هميد أن أنسا في إنجنتي دوانا سند أكسي عن موسى عن هميد عن موسى بن أنس lokaci ya cika ko sai a dakata nan kuma kafin Allah kai mu ko ne da ke faɗa cuta ka kaza ka kaza mu yi kasara talauci bakin ciki waɗannan fitinu da suka yi tsanani da tsananin zafi Allah ka yaye mana Allah madaukakin sarki wannan shekara sabuwa da muka shiga duk alkhairin da ka saukar a ciki da albarka da yalwan arziki da lafiya Allah ka ba mu su rabo mafi yawa wata fitina da wata masifa da talauci da kunci Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allahumma واهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين